ta nufi gurin da ta aje kayan baccin ta saka sannan ta dube shi sannu da shigowa ya ce ke ma sannu da wanka ta yi yar dariya sannan ta fita zuwa kicin sai ga tana ta jero masa tukwane dauke da nama ta ce kalli kason da na yi ya ce kason me fa ta ce nama mana gana ka ganawa gana su hajiyarka gana kaka gana innanmu ya yi yar dariya dama haka ake yi ta ceto da mu kaɗai za mu ci ya ce to ƙara na ina na gaba shi da yawa ƙara musu da nawa to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ce ai ba su da yawa ya sauka ya ɗauki tukunya ya zuba mata kusan rabin nashi ta riƙe ba sha haka ya ce da kin ba su hajiya don nama yana can kamar ya yi magana a gidansu ta ce ai namu daban tana son ta gana gidanka sai ku ce salma ta ɗago ta dube shi ya ce kina da mayance ko da yake naga kin girma to mai da naman ke zo sai kawai ta ji gabanta ya faɗi tana dawowa sai ya janyo ta zuwa jikinsa abubuwan da yake mata ne suka tsorata ta ta ce yaya dan allah ka bari ya ce salma yau zan amshi haƙi na matsayin mijinki domin na ga kin soma girma ta ce na shiga uku yaya ba zan iya ba ya ce karki damu ta ce yaya don allah ka sa kayanka yaya na shiga uku na yana janyo ta sai suka hau kokawa sai kirma take tana kuka ya ji haushi har ma kuma ya fice masa a rai sai ya tashi ya fita zuwa falo bayan ya saka jallabiya ya kwanta kan kujera cikin bakin ciki to ita ma dai salma bata runtsa ba gashi tana son ta yi masa abin da yake so amma ta kasa don tsoro yana yin sallah asubahi sai ya nufi ɗakin amna ya buɗe ya shiga gadonta ya hau ya kwanta cike da kewata bacci ya ɗauke shi ƙarar wayar shi ce ta tashe shi ya miƙe zaune amnar ce ya daga cikin jin daɗi yana faɗin zuma ta ina cike da kewarki da mafarkinki ta ce amma gashi sai ni na kira ka tun ranar jajibirin da ka kira ni ya ce yanzu haka ina ɗakin ki, ina kwance kan gadonki ke da yarona kawai nake son jin ɗuminku ta ce to yau za mu tasu ya ce ki ce in zo in jira ki ta ce a'a sai na huta ya ce to yau za mu je tafiya ranar da za mu dawo sai in zo mu tau ta ce haka ya yi a nan ɗakin ya yi wanka ya shirya tsab lokacin da ya koma ɗakin salma ta kammala abin kari don haka yana zama ta fito daga kicin ta aje a gabansa tare da ya masa sannu bai ko kalle ta babare ya amsa tana kallo ya ɗauki wayar sai kira aliya ya ce ta kawo masa abin kari ɗakin salma salma ta soma sabon kuka tare da faɗin yanzu yaya ba za ka yi min haƙuri ba ya daka mata tsawa ta nan ta tsorata sosai cikin hanzari ta ɗauki tire ɗin kayan shayin ta maida kicin ta zo da gudu ta shige ɗaki sannan ta banko ƙofa tana jin shigowa aliya sai ta daga labulan wundan tana kallon su ta hada shayi ta miƙa masa ta saki labulan ta koma kan gado ta kwanta tana kuka tsaf ta gama shirin zuwa gida tana jiran su nafisa da aliya sun shirya tsaf salma ta kulle namanta da ta kasa da cincin sai shatti mai shigo zai ɗauki wayarsa ya ga salma ta fito da kayan tafiya ya dube ta cikin tsawa ko kofar gida na ji labarin kyan fito sai na yi mummunan saba miki ta ce yaya, dan Allah to ka zo yanzu na yadda ko zan mutu Allah zan yadda kada ku banni ina so in je gida ya ce ki bar abinki bana so na tsani duk wani abu da ya fito daga gare ki kalaman shatima sun yi tsauri a gurin salma bata ƙara magana ba ta ɗauki kayan sa wata ta maida ciki ta ɗauko kuɗin jiya sababbi ta ƙirga dubu biyu ta kulle a leda ta sa a cikin kullen kaka ta sa dubu biyu a na innasu sannan ta ɗauka ta nufi gurin nafisa ta samu suna ta saka kaya a mota ta kira hamida ta ce don allah ki ba ni dama in ba ki saƙo hamida ta ce ba za ki ba hawaye suka so masulmayo mata ta ce ya ce ba zan je ba don allah ki ba antibadi atu wannan daurin kayan za mu yi waya wannan kuma ki ba hajiya na san can za ku fara zuwa amiru ta amsa tare da cewa in sha Allahu zan ba su ki haƙuri ki daina kuka. Ta ce na gode ta juya. Aliyama ta fito da kayanta ta ce Salma ke ba ya ce banda ke ba? Salma bata tanka ba ta wuce sai ta ji aliya ta saki dariya kyalkyal ba ta waiwaya ba ta shige daki ta banko kofar. ta hau gado ta kwanta sannan ta kira badiyatu ta ce ga saƙonan ta taimaka mata da shi za ta amsa a gurin hamida badiyatu ta ce awo ba za ki zo ba ta ce e na yi laifi ne ya ce ba zan zo ba Bariyata ta ce mayafin da na miki mesaj jiya ba salma ta ce ban gani ba wallahi me kika ce ta ce pink ɗin gyalanki za ki ara mu ta ce hau bari in kai Hamida ta kawo miki amma ba aro ba na ba ki duka badiyata ta yi godiya ta je ta ba hamida mayafin to salma tana jin su ta koma ta kwanta cike da da ta sani ta lumshi ido tana tuna irin roƙon da yake mata akan ta ba shi haƙƙinsa amma ta kasa dole ya fushi da ita fatanta Allah ya huci zuciyarsa kafin su dawo. Ita ɗaya a gidan ta kwana tsoro ya ishe ta ba ta yi baccin kirki ba. Washe gari ta ce bari ta je gidan makociyarsu mai gwanjo inda shi ta saya ko ta ɗan yi tattaki. Tana zuwa mai gadi ya ce, 'Ya ta? ki koma ciki’. mai gida ya ce kar a baki ki fita kuma kar a bar kowa ya shiga har su dawo salma ta ce to fa ta juya ta koma ciki ita ba talabijin ba bare ta kunna ta kalla kwana hudu suka yi cip sannan suka dawo salma ta leƙa ta windo ta ga mustapha ne ya kawo su da motar shatima sannan ta ga ya ɗauki motar amna ya fita bata ƙara bi ta kansu ba ta koma ciki amna da shatima sun yi matuƙan munna daga nan juna ya ɗauko ta suka nufo gida ranar ta ya kwana suka sha soyayya su saraba ta yo masa masu yawa kayan sawa agogo da sauransu tana son shi da ƙananan kaya kuma su ta kwaso masa ya ce ai da na sani da na baki kuɗin kayan bebi kin sayo a can ta ce momi ta ce sai an je dubai don mun duba babu wasu sabon yayi a can shatima ya ce amma online za ku saya ko ta ce a mobi za su je ƙarshen watan nan ya ce to nawa zan bada ta ce ka bada yadda kake da shi dadi ya cika ya ce hamsin ya yi sai ta dube shi tare da zarar ido hamsin kuma ko kudin durowar bebi ba zai kai ba ta ce tuni dai kin san allah a cikin akawun ɗina dubu ɗari biyu ne da arba'in yanzu sai dai in ba ku ɗari ɗari ke da nafisa can ga kuɗin makarantar salma ina zaton za su koma litinin ɗin nan amna ta ce ka ba da haka ɗin ya kira nafisa gata ga amna ya ce zai ba su dubu ɗari ɗari kuɗin ya haihuwa nafisa ta ce to sun gode bayan fitata amna ta ce kawai ka yi transfer zuwa akawun ɗin momi don ba zan iya ce mata komai ba Kudin drawer bibi din ma ai ya fi ɗarin ya ce to ni kan ƙarfi na kenan ta ce ai ta ma jikanta ne sai ta cika yi murmushi tare da faɗin eh, kuma haka ne to salma tana cikin damuwa shatima baya zuwa duba ta da safe kamar yadda ya saba ta kalle ka ta windo ta ganshi yana shiga ɗakunan sauran ta yi kuka ta gaji domin ta san karatunta ya zama labari kuma ko ranar girkinta da wuya ya shigo ɗakinta ya daina ba ta kuɗin nama komai dai ya tsaya mata cak a lissafin ta yau litinin kuma yau za su koma makaranta har ta ce ba za ta shirya ba sai wata zuciya ta ba ta shawarar cewa ta shirya ta ga me zai faru tsabtai cikin kayan makaranta amma ta kasa kari ta je windo ta tsaya tana leƙen fitowarsa tana kallo ya shiga gurin aliya da amna don ɗakin nafisa ya kwana tana ganin ya yi gurin motarsa nafisa ta raka shi ita ma ta fito ta gaida nafisa duk yar ta amsa sannan ta nufi motar ya riga ya shiga ya tada har yana yin baya ta ɗan bubbuga gilashin yadda ya waiwaya cikin hararar ta san ya ganta tunda ta zo gurin ya waiwaya ya kalli nafisa ta shige ɗakinta sannan ya sauke gilashin da sauri ya katse ta daga gaisuwar da ta so yi cewa yaya ina ku ya ce adana ki, bana bukata ya sa hannu a gaban aljihunsa ya ciro ɗari biyar ya jiho mata Ga shi ki hau mashin ba za ki ƙara shiga min mota ba ta duka ta ɗauka sannan ta ɗago ta kalli fuskar shi a tamke bai ko kalli inda take ba ya zuge gilashi salma ta juya fuskar ta fal damuwa don sun yi kaɗan ta sani bai dakatar da karatunta ba sai dai tana jin ya rage makaratun nata karsashi to a makaranta babu wanda bai gane tana cikin damuwa ba salma ɗan ƙasa ta matsa da son jin damuwar aminiyar tata sai ta ce mata ba ta jin daɗi ne kawai ko da ake musu karatu tana dai sauraro amma ba ta fahimta salma ɗan ƙasa ta ce ta raka ta asibitin cikin makaranta salma ta ce a'a ba za ta je ba tana da magunguna a gida to ranar ita ce da miji gashi kuma bai ba ta kuɗin cefane ba don haka sai ta ɗumama sauran miyar ta taddafa farar shinkafa karfe shida da rabi na yamma tana wanka sai ta ji motsin shigowa da kaya ta san shatima ne amma bata san kowane irin kaya ba ne da ta fito shi ta gani tare da wani suna ƙoƙarin shiga da katifa cikin ɗaya daga cikin ɗakuna biyun da babu komai ya dube ta zo ki kwashe tarkacen da ke cikin ɗakin nan da sauri ta shiga babu wani tarkace sai 'yan kayan da bata fara amfani da su ba ta maye da su a drawer kitchen ɗakin babu datti don kullum sai ta share shi ta goge ko da babu komai ya sa katifa da filo guda biyu kafet ɗin tsakar ɗaki duk a ƙasa ita dai tana zaune tana kallon shi da ya gama kuma suka fita ta leƙa ɗakin har zanen gado ya saka bayan isha'i sai ta ji shigowar shi ta fito sai ta gan shi da talabijin sai tara da rabi ta ji fitar su tare ta je kicin ta haɗa mishi abinci tana fitowa yana shigowa don haka yana shiga ɗakin ita ma tana shigowa tun kafin ta yi taku na uku a ɗakin ya katse mata hanzari da cewa koma da shi na ƙoshi washigarin ma da safe bai amshi abin karin ta ba ya aje mata naira dubu ɗaya wai na cefa ne da kuma na makaranta salma ta ce na gode bai tanka ba ya fice ta shirya ta nufi makaranta duk satin ba ta da sukuni babu walwala ba ta damu da kuɗin da ya rage mata ba damuwarta ya yafe mata su koma kamar da sai dai yiwuwar hakan da ƙyar ne domin yadda shatima ke mu'amalanta ta a yanzu tamkar bai taɓa sanin ta ba ko kuma babu wani sabo a tsakaninsu duk ranar da yake ɗakin ta baya zama a falon ta sam in ya dawo ma ba zai shigo ba sai bayan isha kuma abincinta tuni daina ci ya ma faɗa mata cewa ta daina zuba mishi tana kallo tsakanin aliya ko nafisa duk wanda ya ga damar cin abincinta sai ya sa ta kawo masa a ɗakin ha kuma da safe yana da 'yan karamar hita da kayan ti sai ya haɗa abin shi in kuma yana son dankali ko wani abu haka sai ya sa matansa su kawo masa to tun salma tana kuka har ta dake ta saba da sabuwar rayuwar da ya tsiran musu ita da shi ba za ta tuna dariyar shi da ta gani ta ƙarshe ba ba ta taɓa tsammanin haka yake da ɗaukewa da dakewa ba sai da matsalar nan ta shigo yanzu shakka tsammanin haka yake da ɗaukewa da dakewa ba sai da matsalar nan ta shigo yanzu shakka sama take yi da wani mugun tsoronsa da ya ɗarsu a zuciyarta wata rana asabar tana shanya kayanta tana sauri ta je ta yi assignment aikin gida sai ta ga shigowar motoci guda biyu ko ba a faɗa ba ta san bakin amna ne don suke zuwa kai a kai. kayan haihuwa ta ga ana shiga da su tun daga kan gadon jarirai zuwa drowa da sauran kaya salma ta yi murmushi har zuciyarta ta yi ɗoki za su sami jarirai a gidan a fili ta ce ashe za mu sha suna kan da ke cikin ɗakin baki aka fito da su zuwa barandar ta aka jera kayan jaririn a ciki komai blue mai haske amna ta kalli ɗakin ji take tamkar ta haihu yanzu ta sa hannu tana shafa ciki ran ta fal farin ciki haka da shatima ya shigo ba ɗakin yake ba ɗakin na nafisa yake amma sai ya nufi ɗakin saboda ganin gadon amna a waje ya shiga tana zaune a kan kujera a falo tana kallon wani shiri da take bi a tashar talabijin ta dube shi tare da amsa sallama shi ya isa gurinta da tambaya shin me ya faru a dakin can na ga kaya a waje ta ce kama ni in miƙe ya kama ta tare da faɗin sannu to masu robar matsaya a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum